kai ibaro kai kasan san mun samu sana'a mu daki mutum hankali kwance mu an shi kayan shi kuma kaga sana'an nan namu mm. sai ka daɗe ka yi yawo duniya duk inda ka je da wuya ka samu mai irin sana'a mu an kai faskare ka ga me yi an <laughs> ka ɗauki ruwa ka ga me yi eh. in ɗan ko ne kai akwai in ɗan kasuwa ce kai in ɗan bumburutu ne sai da mai sai ya gansa da yawa to amma ka ga namu kanarka ina jin ka kana ji da kyau mm. ka kwata eh. kuma ka tsere yawwa kuma ka sha yawwa ka mm. kuma narka a baka dole eh, <laughs> kai alƙur'an ga wata mata ta yi zuba billahi lazi kai Allah ya dora mata kawai na haɗu illallah ke ke ke la ilaha illallah sallallahu kawo kawai kawo kawo kawo bada ya ah, sha eh. Thôi, thôi, thôi, không, không, không, các bạn. Các bạn. Cậu, cậu, cậu, cậu. Các bạn. Là không đâu. Cậu, cậu, cậu. Thôi, thôi, mắt ra. Cậu, cậu. Lại, lại. Chegamos. 你们怎么办的？现在拿啥查？ baka ka gan shi ba ne ba ka gan shi ba ne matashi ya ci ubansa sa'idin a ah, yes mr man from where you come this place ko da yake mu da muke neman tambaya ma nemi masifa da Allah ina ne ake samun abinci kuma ba ma abinci ba da Allah ina za mu samu masauki ina ne masauki what I should I don't understand now eh dattin muke nema eh masauki ne in ka san dattin da Allah kai mu gidansa this man has gone far are you crazy are you mad what are you doing and then I I I I I, I don't understand in ka damu da sa'idin ma ai wallahi ina jin sa'idi na mu ne walle an yi mangana aya kamo mutane da dama eh, ya dai ni na ji sa'idu to yayi eh, ai na za mu same shi kai na wannan na ni kana ji da kyau na wannan na ni na ina ne za mu samu kun za mu ga wata kuma gurin da za mu ci abinci no i know yeah ai ko kai dan gidan i don't understand what are you saying Uban eh? waye satanda, ni ne satanda? A'a, ai ka san bakin nan naka. Kai! Waye satanda? Eh. Eh. Ah! Hey! Hey! ne su tanda don ba ka san mu ba hausa na hausa na hausa Sorry, billahi da lokacin da na buɗa na so in sannu wallahi garin kwatance ne kasa wallahi garin kwatance ne no problem eh yau na gode mutum ma ne ko ah, kuma ga